الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا بثبت الله صلاة ينصيتي بأمن شميل ثبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف قوي بينكم يا صف قوي يا يا 2015 kalendar miladiya na kafin rubutunci daga kafin littafin ijima'u salaf filiyar kama hakawul imam harb bin ismail al-kirmani rahimahullahu ta'ala yadda da 54 bako من قوى خلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماعين مسيرة خمسمائة عام والماء فوق العرش والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء والله تبارك وتعالى على العرش mun ga wa khalaqallahu saba wa khalaqallahu saba samawati lillahi Allah subhanahu wa ta'ala wa jali ta sama gutuwa ba ba'd ha fawqa ba'din sashu takin sashu wa sabi ardina Allah mun ga ke jali ta yakin gutuwa ba ba'd ha asfalu min ba'din sashu da kinye sashu ko wa bayna al-ardi al-ulya wa samai ad-dunya tsakaniyar kimbo ko jira na ko kinna ta fi ce wani gangani da sama ya karshe sama ya yi je wata tsakaniyar kimbo sama na yi masirata hamsuli a ce amin ya zada ya 500 da tsakani abu wa bai na kulle aini kuma tsakaniyar sama guba bandon domin masirata hamsuli a ce amin ezandayan 500 ya da tsakanin abu wani ma'u fokas na ma'il oliya sama na mata fitiyo na ko fiti fitiyo na ma'a sama ya karshe tunan sama na tallatu gana na nuwake ta ci gobe a sabi amma na sama gutuwa ba so wa arushin rahmani azza wa jalla fawqal ma'il al'arashi ya tsoci matakin nuwa wucin wabe wallahu tabaraka wa ta'ala alal arshi allahu na malato masu yanan tafiyan al'arashi wale gan ya zula imanu jafi da yin alusunnati wal jama'a ya zula imanu jibi al'ulu ga ce ki halafi ko ya zula imanu jibi alfauƙiyya ya allah subhanahu wa ta'ala wa halafi da sama guka ba ko wal qahiru fauka ibadi allah ma halafi ta cin al'arashi wa ar-rahmani alal arshi istawa ilimi allahu da bayanin dondo allahu mai wani bayanin dore ganin allahu mai liyan dondo yi ga walkursiyu uka kada mai ga yi ma ga idanaya da ci guba bayan sai ce a da shi da ta ga wa ya alamu ma fi samawa ti sada allahu da ilimi yana da sama gutu a bawana wa ma fil ardi na saba Allah make da ilimi ne da kin gutu abona wa ma hunna bene da tsakanin sama da kinina wa ma hunna bene fi kinkin bona wa ma tahta sara bene fi tako tako yankin bona wa ma fi qalil bihari Allah make da ilimi ne fito ninniyan edona tako ta ya dona ko wa min bitukut wa man wa man ko wa man bata kulle sha'aratin hatta ka bani yin doro wani tiyana Allah da ilimi wa kulli shajara in gani da ya bani ciban doro wani tiyane wa kulli zara da ya zacin donde wa kulli nabt da ya yi cin donde wa maskati kulle waraka da ba na sinin dunga ya ci ne wa adada zalika kulle da adada ya ne bata Allah ɗin wa adada hasa To da biyan ta kun cikin ya Allah da ilimu war ramul Allah muke da da biyan ne jikana yi yiko eh arab da biyan jikana na to jikana na shi ta kata kashi ne wa masakil wa masakil jibal hatta to eh, ilu ya patiji wa qatrul amtar hatta ka jigo jigo ne ne cin nin nin ni to da dukkan dunya Allah da ilimi wa amalil ibadi ga na juji je gane wa asarihim gangani bi alama da dai chaji wa kalamun gangani bi e gaji wa anfasan gangani bi to e fu sanji ko wata tamat mutihim ko ili yanzu su yanzu su dunsu Allah ilimin wa ma tu wasu su biyu su doru ma ta tu yana ya wasu wasu dan gama malaganci yana Allah da ilimin ko hmm. hatta tu yana shi ki tsashi na ko Al'aude da ilimin ya alamu kulla shi Allah da ilimin dola ya fa alai shi ummin zalika 'yan yadda bona su cecina إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ملك وكاين لم يتوجهنا إن الله حط بكل شيء علما الله ومن دور كيش جنجني بإلمي إن ذلك في كتاب لا يدل ربي ولا ينفع يبقى الله ده من دندو wata wani ba bayanin nan bai ni ba Allah ɗin dole yadda wani sococi na wawuwa alal arshi fauka sama isabiya Allah matacin al'arashi wani al'arashi wuce ta ci ta yi sama gutu abu wa dunawo hajjabun min narin wa nur tsakaniyar ce ce wa dalita mai kene ya kanabo yin yana bi aske mana aske da hijabu no lauka shafawu la haraka su ba ta waje manta ilai ba su rumi halki hadisi da bai ci an a cin gagau wa zulma gangani da hmm? da ba shi kwai wa ma wa lamu biha da yana Allah wa tura ɗin yanar fahimta ta jamu ta di'un za mu ci ne jin yan bidiyo ne ga dala wujja ko lagabe ku ma na wuce shuba be aw mukhalifun ko da na lebana aw zindiku ko zindiku bi qawli llahi tabaraka wa ta'ala da ban sai lat ne gagan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yi to ba za an ji ga kiyo hablu eji ko egbin eji patun mana wato shiga ga mutum wato ba wuji gan mutum ga ya ne a zarabe gan wanda ya ne juja ce ga ne laugan wa ga Allah ta ce arasho ka ci kan sama wuta ba ba za da yanzu wani gaci wadda kawai kuma la'aya jujiyan wa makon ayyana makuntum allawa famba gangani da yi bandon donan ya gada nan wadda kawai ya bani wa gan ma ya kuli min jiwa salasatin illa huwa rabi'uhum a dai za wuta shi na jafe bazana illa fashi zane ta ga yi ila kawai ya ba rubanci latin gan illa huwa ma'ahum aina ma kanu wa da yan bandu na ganin wannan zalika da ne biya cin ganin zalika ga cin ganin min mutash wannan zalika min mutashabil qur'an an ga la aya min dali ba ta juje cin dulan yayi wulu da istiwa ga alwul da alfawqiya jina fa kullu wa gajin inna ma ya ani bi zalika alim ene pa ya cin ga ganin wi wa ma'akum bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi ko li'anna Allah tabaraka wata ta'ala ala al'arshi fawqa as-sama'i sabi'a ibona Allah wa la fitacin al'arshi ko titan sama gutuwa ba na Allah tuna ya alamu zalika kullahu Allah da ilimi da na bayanin wawa ba ilimin halki Allah majin ke ba biya litoshi Allah wa gan biya litoshi la ya khulu min ilmihi makan e ba da bona a ga ilimin sai ci dana ya kwale ga ciyen mele kalimar shi dambo kalimar bi za ta yi ko ji gane ko kalimar ba inin min halkihi ko ji gane ko alusunaji lulabe da littafin ya aqido just to clarify ebo shubwa na jami'ar yin mu'abtila shi na da labe ko waje gane ako wani ga wa ma kuma yana ma kuntum a ga ma na lawa shi ta bangani ga lito shi e boye ga dela fahimta wace ma ma jira ga ga ta fahimta ne la fahimta ne wato ba ilimin khalisi Allah shi ta bangani ga lito shi ko ji gane ku ga wallahu azza wa jal walillahi azza wa jal arshun ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'udi al arshi ko zul arshi majid ko walil arshi hamalatun na. al arshi majid zai launa na wa yahmilu arsha rabbika fawqum yawma idhin samaniya wala haddun ne ne ko ga Allahu madi alhaddu wa alamu bi haddi Allah su faɗi kin mai haddu yi na ne ne aqidan ahlus sunnati wal jamaa ko ji gane ko lafazi na jide fi alquran ko sunna yace isbatan ko nafiyan yana ahlus sunnati yaji fi yana eju itlaku sai yuzuwa eza kan ne ci ma lafazi na ce gaddan bana ulama na wangewa mana kewa mana boji wani da zaga yi zai kalima wuce wuce duk da zagun aki da a ga yi kimi bezo kiwa ba ga kalima kamar in ga yi mana wangi lada ga eh mana wangi na da buga amma wajen kaliman na yi za an ne yi zo ko kuma ga yi mana boji wani su mara ajiye a ganye da su to mini kaliman na wa'ala mana wangi yau malaka boji wadda sauransu na ke lafazin alhaddu hmm? asali alhaddu iyaka amma a ligin wa yuzu yuzu ba wani wudu yuzu gan Allah na wata ala wa Allah tun da sama gan wudu ga malla ya e ganna na harbu ibn isma'il harbu da harbu karmani kun gara na suku wa ga ajin jara na nafazin alhadu min alfaz bil mujmal abu na bidan shari'a na bidan shari'a ba kun lawun ya kun lawu tabbatarwa na mawqifin wajen wal jama'a kan lafaz mujmal bin bunu ko na suku eju isbatu a cinga amma yake ju nafiya ta ga ɗe kiza ne gaga fazu na kiwa gan a da ke ganu ganin ga gaskiyu ganu a gago ya ganin mu ganin ga kiyo waye gabojin wani gani suka rajiyo a ganye da su ga mala ibn abil izil hanafi ko mufe ga ya ta hawiyo ga amma lafazin na shi na jibe da alkur'ani ko lafazin ko ayunyaya ko da tabbatarwa na a jo isbatwa ko ako a a yuzu mutlakan ya sa ɗe zane gaunakin wakpa a da ke ma gai wangin agago amma lafazin shari'a bai na gabi bai na gawa yuzu a da ke ma magai boji na masu kuma a agwa al-imamu zabi rufe ga ga ajiyar alkasim taimi ga a ga hali ya juzu an yi kala lillahi haddun aula ga ungwayi ne ga ga lillahi haddun na kashin ungwayi wa jara hadar filafu fi salaf ba cin liberty ga noma ji faruwa zamani a salafin shi kan shi nan abul qasim taimi wuce ya shi ga matsala nan ko Hmm. matsalan nan ya unga ya ji wata a zambia zambe ya yi wuya ne a gabin ya ga wacce mawa jike ma mafi unga ya bane masalo ya nan wucin da nin bane ko mu maɗe daidai zane ga ga wata ne kimar ɓoyan amma wani ji shara ko ni ya gani ka kayan bayanan gajin fahimta ne ko wuce jin bayani ilu amma to sun yana don wagon wani yana dube yana dube gaba ne na kiyo adda ke yana wasu da alhaji na gayi allahu mustawin alal arshe wani shi ke na ga ina eh, eh, wai gada ana wani kiyo wani tabbatarwa ko ji gani ko amma wujin lafazin alhaji ya za lafazin alistiwa wa yi ko ji gane ku shi kenan cijin da hannu idan da hannu ga lotar bayani tabbe su jami'a la ga yi yau la ga bi kakai to man shi ba ga wallahu ala arshihi azza zikru Allah subhanahu wa ta'ala wannan tuta ce al'arashin ko wata'ala jadduhu wa la ilaha ghairu cin wato ya ci ma'un waci a madin zai zaji buta da gaskiya ga da sai ci bana ko summa sawana aushi ar-rahman in ni mutawaffika wa rafiuka ilayya ko innani ana allah la ilaha illa ana ne wa aqimi salata li dhikri wani da yawa la'ilaha ruhu na wale ga adi zai zaɗi buta da gaske na sai Allah yandoro na ma ji buta wancin maji ce canye gidi ko ya cewa ko za a yi ko kabari mai babu yi ba tila na Allah kiyaye mu ga wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un ya yashuk Allah subhanahu wa ta'ala ya tsuyo ne wani mai shakka kada sami Allah qala allazi su allati sujad lika fi ko تشتكيل الله كل لك سمع الله كل الذين قالين الله فكروا نحن أغنياء قل ليس كمثل شيء هو السميع البصير وطع بصير لا يرتب الله سبحانه وتعالى اتسويونا ولدوري مريك لكيجين ليو كوجو هانو ها عليم لا يجهل الله بإلمي وجاجين دندر jawadun la Allah allahu yasuyo ne torana allahu mai tabo kuyo ko halimun allahu yasuyo ne ya kulina la Allah allahu yasuyo ne wani an wani jiyana hafizun la ya yasuyo ne gwencha mai gwencha wani jikiyawa mai batana kuzanin la suhi. na wọ́n jù ọ̀nà kó èyí ìgbẹ́ tí wọ́n jù kí àrùn wọ́n yàyà wọ́n ta ìyá wọ́n yàyà látàkùn lọ Amma ọ̀lànà àmọ́ aláfẹ̀ẹ́ yẹ kọ̀vá ni náà sannan wato ya je da ya gani ya kuza ne Allah wasu ba na wata alama yi wuyiminu ga alhayu ko wa alayyar rayuwa madamin sifayen ce ce ko ji na ko kuyo yabba na babu yan ya ta'ala tauki fi wuyo ya gani rara jiki yan ga gada ba kuma ji nuka yanzu wani ga gawa ga ya ce su ne ya ce ko sifati ya ce wani wani na unbe da kuranu wanda na unbe da suna wanda na shi kenan wani da wata da tsawon da ga kuga da tumana wanda raqibun ko la takuzu sinatun wala nawm good ayu zan wadi qulana la yasuhu ko raqibun la yaghfal Allah ya ci wani la yadayna mai jikiya mun yaya ya takallam Allah ya gada ko raqib yes la ya takallama yana ko wa ya taharraka no le kalima ya taharraka nan na ke yi ba na ke ya manji yara ne ya bani wajen su yanda yana wani da ta halaka na cikin wasan su wani lafazin na jikin yana dole ne zulu da yau tizamu da na alfazu shar'iyya ji yana Allah da tabbatar ba na wani tabbatar ina Allah ga ya na unya yana nafi ga sun ci na sun ci na ga mai maza bayan alusunnati wal jama'a ko. yasma wa yusir amma wa wumeli wa yanzuru mai cimbale ko wa yaqbidu mai mai ko wa ko wa yabsutu mai digwa ko wa ya zo yadhaku mai matsayin ba ya na wani hadisi yadhaku Allahu illa rajulaini yaqtula adu min akhar kilahuma yadkhulu aljanna ko sai ce matsayin da bayan zaguba sai ya lado shi zaguba ba ma da aljanna wa yafrahu sai ce mai fa'ida ba hadisi yana tsoci kan ya tuba na mai wawan wa mumin shi yi tuba na wa zai lafi kirki na wa zai yi kuma tsoci wani da sauransu ko wa ya karahu na nebo wani kafici wa karra hailai kuma kufra wal fusuka wal siyan wa ya bugudu wa ya ruda umarke jiyar da gangani da إذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ko. yawon Allah wa mai kulmo mina mutane nan kada zawo jahannan wa gadi ba Allah wa alaihi wa la'anahu wa adada wa zaba na lima na gama mino da diganga yana ya bi jahannan ma ko ma da bulba ma sai ci maga aji fushi yan gani da zawo ci wa ya rahamu wa yafu afu ke ci mai jirama su ba da yasa na bisa sallama ina wa kane Allah su ba a nan bisa rahim ko irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya shi ne da yake cin bana Allah ne da sama na gune da sama ko wa ya'fu wa yaghfir Allahumma fadi da mu ji gafara wa yu'ti wa yamna man la yadha ke la yakala Allah ga jin na bata wa yanzu kulla lailatin ila sama'i duniya sai ci mai cin sama ya shin dun ko kai fashaki na abu na wakama sha da kin nun gabo ne laisa kamisli shahuwa sami'u al-basir yadda bane da shi na tsoyaci na tsoyaci yawo mai le a legan hadis na nabi sa sallam ga yanzu da rabu na ila sama'i duniya ko tsoyaci cin samai je shin shi da ya agoga su guta nan sakamakon ya du'uni fasta jibula za a bani aduwa ingwa aduwa wa man ni fawafiya za a yi da ni da zan yawon man tarfi ni aghfir la bima ba gafara da mincin la cikin sin fagen gane biyu lokacin shi yana yana bizi da liyo ko wanda farta mana laisa ka misli shai da wani da shi ya ce ci na yadda wani alaɗa ce ci na wa sami wa lawai wo albasiru make le wa le ga sami wa bi albasiru sun na jayen ya ce ci ko na jima akwai kala da sifayen a samu wani da sifayen albasari na ولا ليس كمثله شيء وجرد يا شد هجي هو السميع البصير وجرد يا وجرديا هجي نجي معطلة المعطل أجي أغايز يجي لأني نيا دان صفة صفات ينسيتنا يعني inda sifa da wani gudu wa ku mushabbi hajjimar ba an ji allah guba ba masu ku a ne ba wa nan mamudu ba وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يجمعها لتجمعوج wanda tsakani wajen gina guba ya ce ce ba hadis na nabi sa sallan ga kulubu libadi bai na yusba min asabi rahmani ha kaifa shako yuqallibu ha wata ce kunkimina bona wayo iha ma'arad yana waje nasu dagona wa khalaqa adama ala suratihi allahu ma'alita na bi adama alayhi salamu ji hmm? wa khalaqa allah wa khalaqa adama biyadihi ala suratihi allahumma ja'alita na bi adama alayhi salam bi ya gunta cin surugu annabi sallallahu alaihi wa ta'ala sai ga iblis ko ma mana aka an tazida lima khalaqtu bi yadayya ki kan wace suje da yana mi jalitu bi ya gwani ina ya wale gan na waje su ba kan yadda ya ce ce ke lawo ya ce daraja ya nabi adam alaihi salam ya Allah ga jalitu da gona ba na moji ga ala ita itaciyar suru wani man shiga gari ya tin shin hawu na na bawon ba ko ji gane ko shi ne ba ni ga dan waje ba lokacin ya bayan sai ci ya gaga masala wacin ba ne ya bane ga dan gurukun da ciwo kafin zai gudu don sha Allah wa ta'ala wa tritis ga wasu samawatu wal arduna ala surati ga wasu samawatu wal arduna sama jibainu tukin ji jibainu يوم القيامة في كفه وقبضته باتو في gwandayen sai ce wasa matu ya tuliya ne ne ko wa yaba qadamahu fi jahannam fatazwa ga ce ci ga da ciula ne ne jahannama mu ci ga mu ci ga ba do shi ba hadisi na annabi sallallahu alaihi ga bi jahannama zalim talati wa taqulu hal min mazid hatta yada alaiha rabbul izzati wa jalali qadamahu wa taqulu qad qad qad hadisa ta zuwa daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamu la imani wa jigangani biyoyin kenan biyuna wa yukhriju qauman minan nari bi yadi sai ma ku zan wace tiya daga yana bi ya guni wa yanzuru ahli jannati ila waji gina aljanna jima'a cin ba na su yace ma'ana gina aljanna jahiliya su yace a mai gini na jahiliya su bakan ba kalla hun an rabin yawma idin na mahjubun lalle gini na jiya ka da nan da su a mai gina aljanna ji lahun ma fi hawa ladai na mazid ina ga aljanna na adi a da bibi yawanci magayi an-nazari a zamanin da su koyi jawa annabi sallallahu alaihi wasallam yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut ya da da min ya gona a lecheche yana su gaji ya gaji aje ne annabi sallallahu alaihi wasallam muke gabe gan innakum satarawna rabbakum yawm alqiyamati ko kama tarawna alqamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi yaga cece ya fali ya le yi ya le kamata rona ya le sai ya shan badri na ya timbata ya ci le cece ya hadis mai ya le ya cece ya gina a jannan shi nan ciran da waya shi yi don yi zula imanu ji gangani biya ma motazila ji to hawari ji to da ji to ya ji to ya ji a gaji ne ga mumini shi hadis sai ce fali kiyamiya wal iyazu billah قال يتاف النبي ابن القيم خاد الارواح الى بلاد الافراح فسلم غغا اتين باب يلي تشيتو نا اون فرقه النبي غا ان شي غا تشي غا لي تشي فالك يعني عليك يا da an gole sufi maza ya ke da ce ce to jan gole ya ki aji ya ki aji wa khairu umuri dini ma wa an da ne da alkhairi ga lamar ɓata na suku ene ga ya sunna na na majishar ga ɓata na ga kiya bidiya ne ga ga da tsadin addini na ga ya raunahu ajina janna jahila to yace fa yukrimuhum to yace maza eh, fa ya zuru na huko Allah ziyara loba to yace fa yukrimuhum to yace mawaci wa tajalla lahum fa yutihim to yace maza min wallahi wa ma toraya wa yu'radu alayhi libad yawm al-fasl wad-din amma ga waje ku da bayan ce fo yana ji kai na sai tawalla hisabuhum bi nafsi cajan hisabi wala yali zalika ghayruhu azza rabbuna zanga ci na jima'an hisabi za da ce ci bana wa huwa la ma yasha'u qadir allah masuku na bunu da iko ya ciwo inna allah ala kulli shay'in qadir wa alkur'anu kalamullah alkur'anu kuma idan ce ciro takallama bihi na lawu gana laisa bi makhlukin ajali ta alkur'anu ja faman za'ama anna alkur'ana makhlukun fawa jahmiyun kafir zanna maza ga gana alkur'anu ajali tun da za ci jahmiyu ne na masala ne na masala ya halkul Eh, wai ga musulmi ma imam jiga Allah wai ganga ko nga ga janabi Musa ya kallama Allah Musa taklima ko nga ga janabi Adam bin wa wai wa qala lahumu rabbuhuma adam an hakuma an tilkuma shajara ko sai ta gina bi annabi Isa a an qulta min nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah ko ege eh, ege eh, ce ci na ajali tuja e bo kibo alisa ba ta gaza mai gina ce ta za ko kullau kan albahru midadan da kalimatu rabbi na nafi da albahru kabla an tamfa da kalimatu rabbi wa ji ina bi mislihi madada da cin masu kuma daga jami'a na shiga alkur'an wajen litojina yana ya gana gana alkur'anu wajen ganin tsoyaca wajen sufiyan ilimi wajen ilimin tsoyaca da sauransu ya gogo wace gajin halittu zuma goyawa ne ya gane gane gane da gandana na lawal halku wal'amur. alhalku ta ci yan wayan wa al'amuru ma ta ci yan wayan bugu alhalku yuyi al'amuru ma wa yuyi zai shi ma zai gana alkur'an wa jihali tu je ba a gana lawai ga gana su kun samu ce gayi jami'a gani da zai ji biya ne gama layi ma muhammad da sauran sani a sai ga jami'a ji kiyo a yi kafiro ko ji gane ko amma to sun ganci su kun wa alai alul bidai yan bidiyar ji adi martaba ne ya zaɗa bu wɔn ayɛ agunbidiɛ ɛbɔ ne ba wɔn a wazɔ amalita aseɛ sunnɛyi ɔdi wɔn saligbani kóòsì mɔgɔn a kimba wɔn taasi kisa asɛgbɛn akida jɔ aratu tawhidi kawaidi ibnu ashiri ɛnɛ ɛdɛ duni kóòsì gani ako akida ashari na jimasibo akida yɛ sunnɛyi na wazade so kitabu tawhidi ibnu kuzaima wasu lusne imam ahmad ibn hanbali a sunnatu ya ibadat ibadatul kubra ibadatul sugura ko ji gane ko da sauransu na littafi ne wajen kiyan kun bikin ba za mu ɗauki gun da ba to to da me gaskiya ga wa za wuce ji kokari wanda wa ba za mu ji to ka tun da sauransu ne ko alin ne ya alin ne ya ko wani zanna ko ga je ka so kwa fabi so ko da gaskiya ga wa za mu ci cin bicin ga gonan gaskiya ne tilafi lawa kace an ga tilafi ga ko amma kuna mazu na ta na ba sa wasu o don bidiya irin wuce wuji mu ko sai zama dambu to gaskiya wato ci na wuce liye amma ngan ya gwa wani yin wuka ko sai zama dambu wato da kai kamar hujja ji ko haka yi zalunci shugaba ji wanda ya sai sun gaji ta kafin da ba batun wata laya mai buwai tun gbon wale ga ga bani yi makantan waje gaki kwa sai biya wobiya ko sai da daji kazanga ne matsayin ya ke kiyo wace yi kai gama na alisunan shi ya gan da shi bata matsayin ya da a jikiyar eh a jiniya a again ka maga gauga jami'a ku fara da sauransu kafirci ya zanen wani maliki da tsoyici umaji da fari kiyami umaji da anibi muhammadu a mayan buwadin da ci dai da ce ga to aki ne kafirce na kafirce yana na ɗirga kafirce na yahudi da na faranji man da anibi muhammadu ya ne ko laji gani eh? yanayi ga wani ko musulmi ko ji hmm? amma akida wancin mawanja hankali to a ta akida ya ci ko ko jiga na ko yanda ci makiyaya wa ngalo ci magwa sun to mele gaskiya ga wuya ji da wani nan no le ko kafirci ya zamu ci wa haɗe da kafirci ya yahudi da nasara ngo le kafirci ya zanna tawili wo wata ci ya zanna bi cikin da yawo da kuskure fahimta ko kafirci ya na masu e kuma laluto musunci wasu lahu su ɗaya tubalin da cicina. Ebe ga wani level ne? wuji level ne nga mala ala sunna ji ka ga ya ga yin bidiya yi wunna ji kaza da na ji kaza eh dai goya a amma qadi alkhairi ke wani ala dai bawo ko ji gane ko nga mala bana a ga ga wal jami'a kufar wa kaza kaza kaza wa kaza opo o da bi ne dai ta wani ji za da diona kaga jan da ne na na fu ashi e la ji kun sallah e la so killa e eh, three ta ta sun three like what muslimi although canada yau na sai na ne jini jiki a iya ko so nasu mai jin bayani ya daga wuce mutar da liga ya zan da ne ga cin bici e a kida ne kafiri ga nan ma bici cin jan ba na wani kafiri ya ga halo no ba na sako ga rabbana la tu'akhidna inna sina a akhtana alaysa sako eh, rabbana sai ci e yi la na ga wani mako in na fi na iga ba ta nan au afta na ko ya ci bici na ma ya ci bici bici ci wace ko a kida ba ku ji a kida ba su kwafa ya bar rabbana la ta kin nan sai na au nan na alu suna ji gaban zane ga cin bici a kida na ji riddan ka na mai bici ci wani a kida ba na wani ridda ga ne ga wani a ta alu suna ji ga hacha mutan zai ga sa ga irin na yau ku yau ko gowa manza amma annal qur'ana kalamullah da na magata ganga kunci gana alkur'ani yadda ya ce shi wani wawa kafa wace ma ɗaya gini na wannan ya kunu mara ga lai sabi makhlukin ajali to jana min awwali min من أول فهو أكثر من wa akhbathu qawla sannan ka afirci ga yamma fari ko da wancan mun wuce ji ya ga wuce ji sakwana to wa ga mun ga babun nabu zai shiga alkur'ani kalamu lagar makhluk na ya alusunna ko diga na ko ta ji maga alkur'anu makhluku na yanzu jami'a shi kashi ngo ne ya yake ne an ko a fi da zaje dabu ko ji gane a fi da zaje dabu na jami'a ki da jami'a ga da biya a ki da biya jami'a shi ga da biya amma ayawa gan jami'a ja lai daji da yi amma kiwa ga kawo sun ja lai daji kiyo a lai daji da yi so a ki da jami'anci na da biya su kuma ce atele so aga shi kuma shaga alqur'anu kalamullah oga ga wa ga oga ga gairu makhluk wa ga gairu makhluka oga ga makhluk wa ga wacin ga makhluka ya bade mu dake mu dake mun cin za ku baba idan la kullu zina amanu qalu amanna wa idza khala ila shayatin qalu inna ma'akum mana idan da ne in ga mutafi suna yau waliyan waliyan ga qur'an ma'anu kuli ko laji ganewa magadan magadan bayan jami'a su gole wayar zuwa maluk sasuru shiga kiyo alwaki foto to zanen ga kiyo ga fiti ne yadda na dajo na ko ji gane ko umma ji katu umma ji fahimta na gautu ya ga gairu makhluk ka can ga su su wuce ya ga gairu makluka wani agulu da da rijo jami'a ji lamala mai alha'iya ga wala ta kufil qur'ani bil waqfi qailan kama kala atba'un yajhami wa asjahu ga sai ga ya alwa kifama ni mana yana ga imani clear hmm, da ji bai na gaciya haɗu ba na guna kazalika nufasilil ayati wani tastabina sabilin mujrimin ajiye mun doce da gaji shari'a alha'iya abubakar bakin lanishi wajen na ko a na gaman mandoci man wuce ba za a ci kawai fajin ta a tuke yi nan nan wanda ya jin gabai jama'i shi nan da ci mawani da gura kun take min baro na shaga jama'i al'kur'anu kalamun la gar makhluk imanin goma Allah wala tuta kin al'ada shan umar gan daga khilafan da bakin lani hatta la ya ci mun ba da nana na alama zabi umar gan daga ya ne ya kida ne ebu biya tun dan da ce ga zuma ba bai ga ki da ne mu feji da albashi da ne wai ga mutum ya <laughs> ko ji ga ta yana gana ko eh ta shi yana lawo akida bani misali bidda tashi bidda zai ji zai ji daga bokan wani jina ko zai na ko jama'a ko ci jina sai jikiya àtẹ́jì náà jama'a zan su yi shi na a sai jikiyar a sai jiya jama'a idala yi shi na a sai jikiyar a sai ke jiya jama'a man jimeta yi shi na a sai jikiyar a sai ke jiya mu ko yi gane ko jama'a gwala biya gimi shakki mai shi na a soma jikiyar a soma ke jiya mu kasha safin na ji bai ne ganci masu kun kai hatta ka zai je ke ji to maza bayan maliki a soma lokura na safu na shi bai noma ilu kura ko laji ganewa ya zai mafi tashi ne zangoci ya jama'a ga wasu shi na gama-gama su kwaje sun nani ko a gama-gama ya gama lare ya bude da alasma wale wasu na fadu biya ko a gama-gama ya zoji ni gwagwunin ga ya gama lare ya wafan kiwo mata ba da kuma yin misali masu nasu lasa wuri ba a gama-gama ya gadi ya gushi ko gini ne ya gama lare a gungun ibn kasirin mugu ba ko ji gana ko a ga karshen su kafi ya tuni kan ci ba cushin inda wancan magun ibn kafiro inda wancan gubare ga mana a ga yazo ji sallah da sallah na jana'iza ma mun ga jahan lamu mun ji Allah ji dole ya ga nan duwa da ya wala wallahi salata a duk ne za a ga hatta ne hatta ya tawadda ko ji gana ko a ga a ga bodi ẹ̀rẹ́ tún pátá ìkáfìrí kalẹ̀ pátá ìkáfìrí lọ́rẹ̀ pátá ìkáfìrí sójà pátá ìkáfìrí kẹzàkàrẹ̀ ìdílé pátá wọn lè bá wà níbi sọ àṣàlẹ̀ ńlá ẹbá tí wo wọn kàlẹ̀ àti ìyá káfìrí fàkàdùbà àhàdù na shi bari na shi ga dana ma lokura ya ga yayi kiyo gani ga yayi yi

annal alfazana bil qur'ani kide lafazin shi da alqur'ani wa tilawatina lahu da bidan alqur'ani ne ya jina wal ko makhluqatun ajali to jina wal qur'anu kalamullah ya alqur'anu mai jina ce shi ne fa huwa jahaniyun khabithun mubtada da na jani wani ga sabon mai dan bidiya na wale ga lafazin al alfa wal Alfazun da alkurani a jihali to jin yale egan wani nla ina wa kpalayi egan wuna ko egan mu yana ke lawoyin ina wa kpalayi alkurani na gbana lafazi ya gagaciya to ina alifinan shi a jihar gana su kunga jin tara zawan yi ko ta dawa waraka mutum da sarrafa a jiki a jihali ta wuce alkur'ana na mawai banan wuce ga wacce wacce a jiki a jihali ta wuce yan gawa ne laf ikalin kalimar lafzi bil kur'ani ya egin wani jiki shi buwa buwa jin ya ci bu ga dabo ma ga dabo na lalacewa gana lagan kule wajen yana ko gawa mm. mallam ya kasir haula ilkawun zanen mai zamanci shi ka shirya wal jahamiya da jahamiya jana kullum fawa mislan wuce da jama kullum hmm. ba ta da tsari yana wagon gaba abin nan su shin kai da yin mallam mai kasir kasir fawa kasir ba wani lutu hmm? hmm. yahudi aji musulmiya na fara ne aji musulmiya da kadi kafara da zina kalina la salisu salasa لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين من آل الكتاب والمشركون هذه مسلمين هذه مسلمة muslimi hadi muslima to فهو shakka fi kufri fa huwa ko ko amma shi amma kan da ce bishi misali bana haka tariku salati zane sallah lugu amma kasalan sai kasalan ya ce lezi ne so na ga wale mai da wazu musulun musulun ciwa ko ji gane ko sai da ba wancin mutanen wajen yinan nuca so a ga gaza ni gare shakka ya cin zahiri wancin wanda kafara ko ji gane ko good so ya ganye to mallami kashin jami'a ko da sauransu na sukun inda kiyar wanda ganye ɗi zanen shi ya gina ciwon sukun ya zai ji ai kamar da hujjajin ya a izalata shugabajin ya e gaya e wa destroy destroy da sauransu na a wancan iya nan tebo amma mun na sashi ɗaya juma'a muna ji da kimna jima'a mala da musulmi jina kimna imam amur ibn ambali zamani imam ahmad ya ga kimna shi sho ne sun shi sai na kira jami'a daga a ga alkurani makhluk zandoro suna ga ga alkurani kalamu la makhluk ne luwa ya kalimambo eluwa yawa da likalija eluwa yawa da tuka katuwa ko ji e gane ko ya su mai sai da tuka gwabi a gan e a ta ta gina shehu katun kuranu ya katan bana da lalawa a gan alkuranu makhluk ko ji gane ko hatta ta zai shi magai gan alkuranu kalamu la e gar makhluk na ga zama cin wuwu ya ce ya kuya rumu ci kuyo ko no do man na magaibe ga alkurani kalamu na gani makuluku na wasu ya yamma wuce kashin da cima gu da amadu da nasir na wu ngon doza ya tsiri na bani yan nuji na yawon na baba kashi amma to sai ma mu'amar mun ji ya mun ji kafir e ba kibo ngamman ba ci ba ga gini e bu na kuma sai na wajen wuce ne ga aljanna yawo gaskiya ga mu sai wa mu amma da man bodin da ce fu na jiji shubo a ci lugu dilili ga a ci ga boji shuto na ko yi ga ko so kawai to ne sai mun wuce ga akan jiki a ga ka daga gitabu mun sunna sakuba ko ji gane uku good so to sun zai bai bai ma eh, muhammad yan ma muhammad gaske ya je da mulki yan da ya fa yalle masiba na shi ba hatta ka ji zakan yin zai ba qur'ani kuma ka tagwa na ka da gaga alqur'ani ma nugu a ciga da ya tsunci jike aya da gu imam muhammad gan alaikum bin nukrati fi qulubikum da dai sai na ga wancan wani gbin bo wala takhlaw yadan min ta ga wagwa ga ya alami tutuna ya gu mafa la tasfiku dima'akum ya gaje jeji ya mare wa dima'al muslimi na mafi mafi ya make je ya musulmi ya kin ba ngani bai mare a duk bai ma Muhammad na kuma ali ma Muhammad le man wuce kwa shiga a da wafata sai a da shawara dole imam Muhammad da ne su kuma ga jiki a ga imam a ga imam Muhammad da su kama a ta jiki a ta ki dai tubo a ci a cikin a ga a wuce ba sa ga mutum ne tana za a mutum na sawa masawunan da kira an wanda aka fi a madiyan fadin doro na labi na imam malu yin yana bayanan gaji kiyo kaddana allahu ala ga wa kallama allahu musa ta filima ta ci na dalin musa matuka yin ya ganga ko wana wala taurata min hi ila yadi ta ci ma taura na nabi musa wannan ya zalila zaujilla mutakalliman alima allah kuma kiyaba wani gangan mai da ilimi فتبارك الله أحسن الخالق غور رؤيا من الله عز وجل نعم جابكم فإن شاء الله تعالى يقاتل جابنا فنلقاج ديدنا سيتي على دويا فنلقاج بچنا سيتي فابي فاليقان manaji gane kakan ban da ana ya ganga na yi su mujmala mujmala na wani kiyar musibo ne da bukata yin yayyaki to wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh